kuma ya zama wajibi tunda sun ɗauko abin da ba su da hujja mu zo mu gaya wa al'umma akan abin da suka yi faɗa kwangila ce domin takarar shugaban ƙasa da Atiku Alhaji Abubakar zai yi ta 2027 shi yasa suka danganta kansu sai sun kifar da gwamnatin Asuwaju duk da mu sani shi sanata Abdul Lingi shine chief of staff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 in yi jan kunne ga sanata abdul lingi da sanata kawo subela bisa zargin da muke musu na karɓo kwangila daga jam'iyyar pdp domin ɓata gwamnatin asuwa bola ahmad tinubu ta apc a najeriya muna sane da tarihin wa'annan mutane wanda dole mu gaya wa al'umma irin alaƙarsu da jam'iyyan adawa wanda suka haɗe kai na farko dai shi kawu sumaila ya fito daga nnpp shi kuma abdul ningi ya fito daga jam'iyyar pdp kuma abdul ningi sanata abdul ningi duniya ta gani inda ya amfani da sunan da mukaminsa na shugaban dattijan arewa na sanatoci ya yi magana dattijan arewa suka ce ba da yawunsa ya yi wannan magana ba kuma sanata abdul ningi bayan ya yi wannan magana sanata kawu sumaila ya ƙara zuwa ya tabbatar da duniya su bi ne kaɗai suke da yunƙuri akan wannan kwangila ko akan wannan takiri da suka zo da shi wanda babu hujja kuma har zaman da majalisa ta yi na live da aka yi akan tattaunawa akan wannan matsala wacce shi sanata kawo sumaila yake ta nishi zai yi dambe zai yi duka a cikin majalisa wanda ba dokar majalisa ba ce ba in ka shiga majalisa lafazinka experience ɗinka gogewarka ita take sawa ka cimma gaci ga kudirin da ka kawo wanda ake kira motion a majalisa. To amma zai tawo suna ganin cewar gwagwarmaya ce ta kawo ci gaba a yankunan su da kuma arewa ma gaba daya yayin da ake jin wasu ba ma a jin amon. To gwagwarmaya sai ta sa kai kazafi sai ka faɗi abin da ba gaskiya bane da farko dai shi budget expectation ne kuma duk duniya ta sani zato ne ake na kuɗaɗen shiga ake kira revenue source of revenue generating su ake haɗawa daga agency ɗin da suke ba da kuɗaɗe a majalisa. wala custom wala immigration wala ministry of aviation wala ministry of transport shine bangaren railway wala bangaren pema eh, eh, um, um, eh, port authority wanda in haɗa wuraren da suke da agency da suke bada wannan kuɗaɗe shine sai ake zuwa kuma da kamfaninnukan da suke biyan haraji sai a haɗa da access crude oil wanda ake zuwa sai da man Najeriya a hada a yi kasafin kuɗi amma abin takaici abin da al'umma ba su iya ganewa ba shi sa shekarunmu goma sha shida a majalisa muke da experience na sanin yadda tsarin tafiye da governance yake kuma ya zama wajibi tunda sun ɗauko abin da ba su da hujja mu zo mu gaya wa al'umma akan abin da suka yi fada kwangila ce domin takarar shugaban kasa da Atiku Alhaji Abubakar zai yi ta 2027 shi yasa suka danganta kansu sai sun kifar da gwamnatin Asuwaju duk da mu mun sani shi sanata Abdul Lingi shine chief of staff na Atiku Alhaji Abubakar kuma ko ba komai Alhaji Atiku Abubakar ya bawa kansa abin kunya a Najeriya wanda ya zama mataimakin shugaban kasa kwamitin da yake privatization na sai da kadarorin Najeriya yana ƙarƙashinsa haka aka sai da Nigerian Airways aka sai da Nigerian Communication aka sai da NEPA kuma wannan masifa ita ce ta shafi 'yan Najeriya a zuwan wannan gwamnati da gwamnatin baya ta APC muke girbar wancan musifu na cire tallafi daga harkar wuta na cire tallafi daga daga jiragen sama wannan ba na talaka bane amma cire tallafi akan harkar ilimi ya zama abin takaici wanda da tsarin shi sanata abdul lingi da tsarin sanata kawo subaila kamar suna koyi ne da tsarin policy na atiku alhaji bakar wanda ya je gina private university a garin adabawa cikin Kuti University wacce babu ɗan talaka babu tausayin ɗan talakawa kuma a gwamnatin PDP ita ce ta sa ta cire tallafi da take bawa harkar ilimi yau tun da Asuwa Jibola Ahmad Tinubu ya zama shugaban ƙasar Najeriya harkar ilimi baka ƙara jin lakcarori sun yi zanga-zanga ba ko yajin aiki kuma ko ba komai ka banda da isar da sakona muna gode wa Allah da Allah ya kaddara yanzu aka yi doka wacce za ta ba wa 'ya'yan talakawa loan a bankuna domin su biya kuɗin iliminsu domin wancan privatization da aka yi na economic sector ya shafi harkar ilimi da gwamnatin pdp ta rusa saboda haka mu magoya bayan ma national unity tsakanin kudanci da arewaci shine aikin ƙungiyarmu da muka je muka yi bincike a majalisa muka gano wani abu da muke so mu sanar da al'umma na farko dai shi chairman na appropriation na house of representative ɗan jihar Kano ne sannan spika na majalisar da wakilai wanda yake da wakilcin mutum 360 ɗan northwest ne jihar kaduna kuma alhamdulillahi a cikin bangaren uh, eh, appropriation na senate sanata ya yi daga yarbawa bangaren ƙabilar yarbawa ya fito amma mataimakinsa sanata ali indimi ɗan adamawa ɗan borno ne kuma kowa ya san wa'annan mutane su suke wakiltar madafin iko na bangaren legislative saboda two arms of government ake hadawa a bangaren budget shine executive da legislative bangaren executive budget and national planning yana ƙarƙashin Atiku Bagudu tsohon gwamnan Kebbi kuma masanin ilimi masanin Eh, kasuwanci ne da harkar banki shi da shi da wa'annan guda uku ya ilahi za su bari a cutar da arewa in har wa'annan mutanen ba su san abin da suke ba sai kai sanata kawu maila kai ka su sanin ilimin sanin cewar an sa kuɗi ba a sa ayyuka ba a haka a baya fa kai wa sanata kabiru ibrahim ga irin wannan kazafi na cewa ya sace ya karkatar da 10 daga aikin titin wudul zuwa gaya wanda ta kai ka ce buhari ne ya gaya maka yana kwance a asibiti a ingila da buhari ya zo ya karyata ka ya tabbatar abinda muke so mu gaya al'umma ta ina abinda yake expectation wanda a yanzu ma tattalin arzikin duniya yana cikin rudu najeriya ba ta da kuɗin da ta yi wannan kasafin kuɗi aka zo aka ce za a yi supplementary budget wanda zake ana kiransa tsaka-tsaki domin nemo abinda yake a ƙasa a tallafa wa talakawa saboda matsalar yunwa da matsalar population da yake karuwa da kuma uh, poverty yau a cikin kokarin da asuwaji bola ahmad tinubu yake shi sa na zo da albashir ga 'yan najeriya musamman musulmi domin kishin musulunci yau ya yi raga-raga da naira sai da ta kai sanadiyar naira ta raisin masu kuɗi da 'yan kasuwa ba su da tausayin rage farashin kayan masarufi kuma na kira ga malamai yau cikin ikon Allah duk huduban masallatai malamai suna kira ga 'yan kasuwa da su rage farashi ita gwamnati ta yi iyayenta domin ta kawo sauƙaƙa rayuwar al'umma yau ga dangote da kansa ya fito ya ce ya rufe ya rage farashin mai na diesel da kuma ita NNPC yanzu haka za ta fito da sabon farashin mai duk wannan kokarin da asuwaji Bola Ahmad Tinubu yake amma sai da ake zargin sanata Kawu Sumaila da shi da sanata Abdul Ningi sun zo da kazafi domin ba su da hujja an yi live domin a nuna wa duniya su kawo hujjar da suke da ita na an an yi kitimurmura ko an ɗauki kuɗi da suke cewa an yi fadin sun kasa zuwa da hujja ya ilahi sanatocin da kuka yi karya kun shiga rigar arewa suka kwaye muku baya yau ɗan gidan late umar shehu musa yar aduwa kanin um, um, um, shi umar shehu musa yar aduwa kanin umar musa yar aduwa tsohon shugaban ƙasar najeriya wanda allah ya ji kansu gaba ɗayansu har mahaifinsa sun bawa kansu tarihi shi muka sa aka naɗa? shugaban dattijan sanatoci na arewa kuma duk wayannan sanata kawo su mai kafi su ilimi kafi su kishin arewa ka ɗauko rigar da bata dace da kai ba domin kana so ka yi birin-birin ga 'yan Najeriya kai birin-birin da 'yan Arewa ka kasa nemo ayyuka a majalisa da za ka bai wa al'umma da suka zaɓo ka mazaɓu 171 Lokal government goma sha shida kamar yadda kake faɗa ka fi kowa ƙuri'a a wannan rigima da ka ɗauko billahil azimu karin gumo transformer bakin ka shi ya janyo maka kuma ina so in tabbatar maka rigima da gwamnatin asuwaju wallahi baka shirya ba kuma ba za ka iya ba domin mu mu ne wakilan matasan arewa na maja kai ka san gwagwarmayar da muka yi a baya har Allah ya sa aka ci magaci na national unity kai kuma yanzu kake so ka kawo tribalism kake so ka kawo regionalism kana so ka kawo religious act ba za mu amince ba in har kana magana abin nan da ake cewa wato ko dai abin nan da ake cewa su 'yan yankin naku ko kuma 'yan apc sun zama 'yan amshin shata shi yasa kuke ganin gaza wasu a wannan kokari da suke na ganin cewa ana so a 'yan amshin shata ta taba jin sanata eh, kawu sumaila yana rigima akan aiki da zai kawo mazaɓarsa yau ya fito ya faɗi ga aiki kaza ya kai a sa masa ba a sa ba ya kamata al'umma su fahimta in an zaɓe ka kowace mazaɓa a najeriya tana da wakilci kowane local government yana da wakilci kowane senatorial zone yana da wakilci yanzu da ya ɗauko duk wa'ancan rigunan na senatorial zone na arewa ba ya nuna wa duniya cewa wa'annan sanatocin nasu da 'yan majalisa ba za su iya ba ko sun gaza to abin da ya kasa ganewa jagorancin bangaren harkar kuɗi da za su aiwatar da ayyuka da ya ce sun ɗaya karkatar da kuɗi sun kai kudu wannan kabilanci ya kawo da sanya haifar da rashin zaman lafiya a Najeriya domin blackmail ne ga gwamnatin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu domin dan kudancin Najeriya ne kuma ko ba komai National Unity ta samu ka kafa APC da wanda yake a Shakiri da Abibiyo da Yoruba da Inyamurai da Hausa Fulani a zo a yi maja a haɗa kai domin ceton Najeriya kuma alhamdulillah yau albishir ɗin da nake wa 'yan Najeriya 'yan Arewa na yi magana da fada shugaban ƙasa kuma alhamdulillahi na ba da shawarwari a jiya akan maganar faduwar dala ga alhazai da aka sa farashi mai tsada akan hukumar aikin haji aka ce wajen miliyan takwas yanzu tun da dala ta faɗi da yardar Allah za a yi amfani da wannan dama domin sauko da farashin da ko da alhazai sun tafi wannan rara ta kuɗinsu za a biya su na yi magana da shugaban hukumar alhazai ta ƙasa shi ma ya tabbatar da cewar wannan rara da yardar Allah ko sun tafi ko sun dawo za a maiwa alhazai amma mu yanzu abin da muke kira ga shugaban ƙasa domin mu sanar da 'yan Najeriya nasarar da muka samu shine muna buƙatar tun kafin a tafi aikin hajjin wanda duk aka samu rara to a maiwa alhazai domin dala ta kare sako na na ƙarshe shine ina ba wa sanata kawo su mai shawara ya fitar daga wannan zargi da 'yan Najeriya musamman 'yan Arewa da suke kallonsa da cewa ya zama mai riga biyu yana yana yana NNPP yana kuma ma'amala da NPDP domin kwangila da suka karɓo ta surusa gwamnati a Suwaju Bola Ahmad Tinubu akan a ce ya cutar da Arewa ya fitar daga wannan harkar kuma in kunne ya ji jiki ya yi tsira.